yanzu dare ne na juma'a 23 ga watan jumadal akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1437 daidai da 31 ga watan march shekara ta 2016 wannan shine kasar na 49 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikmatun mina tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil hussain radiyallahu anhu sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammad alhamis allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi ɗan uwa in ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin bayani akan ahammul ahadas ababe mafiya mahimmanci waɗanda suka faru a lokacin khalifancin sayidina umar ɗan khattab allah ya kara mashi yarda ina son ku iya ware abu mai mahimmanci abu na mutunci abu na falala da abin da yake shiriri ta ne yanzu misali idan aka zaunar da ka aka ce da Allah gwamnatin da ta bar gado a Najeriya wata sha ɗaya kenan ko wata goma da Allah ka faɗi a hammul a hadas ababe mafiya muhimmanci da suka faru a lokacin gudanarwar ita wancan tsohuwar gwamnati mai da mai za ka faɗa shekara ɗaya kenan umar shekara 1430 da wani abu kashi ana faɗin a hammal a hadas kuma ba ta yadda za a yi tarihi ya manta da wannan abubuwa jama'ar annabi kowa ya kalli kan shi kuma kowa ya aikata abin da zai mora duniya da lahira kuma ka bar mai 'yan baya abin da in aka kalla aikinka ne za a yi koyi da shi kana kwanci a kabarinka za ka rika ganin lada yana zuwa maka kowa ya kalli kan shi kowa ya kalli aikin da yake yi waɗannan sahabbai su ne aka ce mai koyi da su kaɗai ba wanda aka ce mai koyi da shi inda ka cire annabawa an fahimci wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to ina son duk mutumin da yake rayuwa a yau ya rika fahimtar yanayin yadda abubuwa suke kaiwa da kuma komowa bayan da za yi allah madaukin sarki bar al'umma a yanayi iri ɗaya kuma a falle iri ɗaya a ce koke kenan kullum kuna lissafa riba riba riba riba dole wata za ku lissafa faduwa kuma allah madaukin sarki zai wannan ne domin ya jaraba ku ba zai taɓa yiwuwa wai ɗari bisa ɗari ku zama ba ku da matsala ina sani wasu abubuwa suna faruwa a cikin abubuwa na gudanarwarmu in ma ka takure mu mu a nan wallahi dan Allah ya jarraba mu ne ni na san ba abin da ake shi da gangar babu shi amma dan adam dole sai da sai da zungura an fahimci wannan da kyau ko yau a kasan nan in ka raba 'yan najeriya gida uku kashi biyu murna suke an samu da canji ko amma me kai dan najeriya yake ta kuka yanzu an fahimci wannan kuna tsammanin allah ba zai jarba ku ba ya ga abin da kuka daɗe kuna bege kuna mafarkin zuwan shi ya zo kuma ku kasa haɗe abin da ake shimfiɗawa saboda gyara a kan ni kuna ganewa wallahi jaraba mini tun da muka fara tarihin sayyidina umar don allah akwai wanda ya ji wani abu na feluwa a cikin abu. dubar ku ji daya an fahimci wannan da kyau ku malin ya ce amur ramadati amun ramada sanata samana ashar a shekara ta sha takwas bayan hijira aka yi wata shekara na fari an kaso so ka ce a duniyan musulunci kun gani inda yanzu ne sai a ce anya kuwa wannan gwamnati na omar ba ta shigo da fara kafa ba ko za a yi ta abubuwa za a yi tafaɗin abubuwa to amma wanda yake da hankali da nazari da tunani da hangen nesa in yi ga yanayi ko to babban abin da yake farautowa ya zo da shi shine akwai abin da Allah yake nufi domin da ita dama duniyan nan gidan jarabawa ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amala lahira ne darul jaza duk abin da kai a duniya in kaga haje-hajen wadatan abubuwa jaraba ka Allah yake yi ina fatan kun gane amma gaskiya da gaskiyan sai an je can Ya zama gode ma Allah Allah madaukin sarki ya sa iyakan jarabawan da za a mana kenan amma in ya zama jarabawan na gaba to an shiga matsala na gaya mu gaskiya Allah ya sa wannan iyakanta kenan kuma kamata ya mutanenmu kowa ya kokari ya ne Allah iya bakin shi kafin mu karanta wannan bari in ɗan yi waiwaye adon tafiya ka je ka binciki duk waɗanda suka musulunta a garin makka a lokacin da annabi yake da'awa a farkon da'awa da aka buɗe harkar da Allah akwai wanda dama kafin annabi ya mai wa'azi ya musulunta a garin makka kawai a tattara ƙartisi ta dukan shi akwai me yasa daga sun musulunta suke jin jibga sau da Allah ya jarraba su me yasa ba a ci gaba da jibgansu ba a garin madina sai kuma ta jarabawan ta zo ta munafinci ita kuma ta wani yanayi daban kuna gano wannan da kyau ku duk sai Allah ya jaraba ma irin wannan yanayi a kowane hali aka samu kai domin Allah ya ga yi me za ku iya yi amma mutum bai da irin wannan hikiman sai ku sha mamaki an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu mahala yace summiya bi amir ramada an kira wannan shekara da shekarar ramada li'anna al-arda iswaddat min ƙillatil matsari ƙasa sai da ta zama ta yi baƙaƙirin saboda mi saboda rashin ruwa kun wannan saboda kamfan ruwa yanzu da Allah dan an shekara ɗaya ba ruwa zai yi ƙasa ta baki haka to ha sai da ƙasar madina ta bakin kirin liqillatil matar hatta ada launu ha shabihan ramad har sai da launin ƙasa ya juye ya koma yadda ka launi na toka ƙasa ta baki baƙi wastamarra hazal halu tis'ata ashhurin haka wannan yanayi ya zarce ga sahabbai wata nawa wata tara wai mu wannan wahalar da muke ciki bayan juyin juya halin canjin na wata nawa kenan hmm? ba kai wata tara ba ai ba kai ba domin ai ba daga zaɓe ne ba ai daga mika mulki ne wata takwas to ba mu yaƙuri ba Allah maɗaukin sarki ya samu dace fatan alheri za mu ta yi kowa sai an ɗan goge shi ko ya yake Allah ya samu dace fakataba umaru ila abi musa Basara, umar ya ɗauki takarda ya rubuta zuwa ga abu musa al'ashari gwamnan ƙasan basara wa ila amru ibn al-as kuma ya aika ma amru dan as ya kulu yana cewa wa gautha li ummati muhammadin a kawo agaji ga al'umma annabi muhammad agaji na mi a fita a roƙi allah allah ya saukar da ruwa ɗaya kenan sannan garin madina an waye gari abinci ya gagara sai da ya aika mu gwamnonin shi a yi tarba-tarba a yi karo-karo a kawo gudunmuwa madina wani abin mamaki a lokaci ɗaya duk duniya musulmi aka haɗa aka karoki allah madaukin sarki allah ya saukar da ruwa sannan aka tara musulmin duniya suka tara gudunmuwa aka kai kaga uhuwa kenan amma yanzu misali kana tsammanin mutumin da yake kinka addini idan ya ji kashi ga matsalar rayuwa ba murna zai ba murna zai zai ji daɗi an fahimci wannan kuma ka tambaye shi wai zo da Allah me yasa kake kin wani musulmi dan uwanka ya yarda ni a wai ya saba mashi ne wai shi shi aka saba ma sai ka ce la ashe sunanka Allah la ashe ko kai ne annabi muhammadu ba mu sani ba ko kai ne qur'ani shin ko kai ne sunna ba dai kanwon biyu wai an saba mashi wai shi wannan kazamin wai shi zai ce wai aya an saba mashi tunda an saba mashi zai hada musulmi gaba sai ta fada wai shi aka saba ma wai an yi kaza an yi kaza an yi kaza wai an saba mashi kuma na sha fada wa mutane duk wanda zai ce an saba mashi in ka bi shi dikin dikin dikin ka abin da za a gani abin da yake faɗi laifin shi ya ƙirƙiri abin ya samu abin suna laifi kuma shi ne zai yi da'awa cewa an mai kuma shi ne lauyan shi ne alƙalin shi ne mai yanke hukunci shi ne mai gidan yaro kuma mun gano wannan da kyau ko jungle justice kenan duk wanda ya shiga matsala sai ka ga wai dan uwanka musulmi ne yake tafi yana jin daɗi wanda ya shiga matsala yanzu a wannan lokacin sai farai da aka yi ta yaka wanda muke ta jin labarin su nan a baya yanzu su murna cewa musulmi sun shiga matsala duk wani hali da ka gani a duniya nan jama'a hudusun fana'un mai faruwa ne kuma ya wucewa ne haƙuri shi ne maganin komi ku zo mu ji wakarajen nasu da listiska haka mutane suka fita sallar roƙon ruwa wa akhraja umaru ma'ahul abbas amman nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam umar da ya tashi fitowa sai ya fito da abbas babban annabi ne shi yastasqiya saboda ya roƙawa mutane Allah ruwa mutane suna kasa fahimta a kowace harka akwai na gaba yanzu umar na da daraja umar yana auren jikar annabi annabi yana auren yar umar yana ɗaya daga cikin mutum goma 'yan aljanna annabi ya ce mahimmancin umar da abubakar kamar mahimmancin ji da gani ne ga ɗan adam wannan darajojinsu ne da yawa latuka da tuhusa ƙididdigan waɗannan darajojin ma dai lissafi ba zai iya ƙididdige su ba to amma da za a je sallar roƙon ruwa mai hana umar ya wuce sai kabo abbas ba ka da hadisi ko ɗaya aya ko ɗaya da ya bayyana ƙarar abbas ɗan aljanna ne sai dai umumin nasoshi da ya ce sahabbai dukansu ɗan aljanna ne amma me yasa yau aka ce kai zo ka? wai ka waye gari ka ce wai wane bai da mahimmanci a cikin musulmi ba ka da hankali ba ka san me kake yi ba duk inda musulmi yake yana da mahimmanci an gano wannan da kyau ko. yanzu misali a cikin musulmi wai wani musulmi ne za ka ɗauke shi kamar koma baya ga dangi aka sa ka aka ce ka nemo na ganin za ka iya cewa ɗan doro ku kuma za ka iya cewa karo ku in musulmi ne su ku wala suna da ranonsu wani zai ce karo kware da gaske in ba karuwa za a san mutuncin matan aure ne an fahimci wannan in ba kafiri za a san martaban mumini ne in ba ɗan iska za a san kiman ustazi ne a ce dukkanin mu ustazai ne a duniya to ya za ka yi gane mako akwai ɗan iska har ma aka yi magana aka ce akwai nar na khalidan fiha ka kasa gane suwa yan ita wannan karatun ba za ku gane ba sai mun zo wani buga misali za ka gane an fahimta yanzu ana nan don allah maɗaukin sarki ya bayyana maka musulmi duka ba na banza sai dai kawai akwai mai sabo akwai nagari wata rana wata karo tana tafiya sai ta tarar da wani kare yana shan ishi ta shiga rijiya ta ɗibo ruwa ta shayar da shi an yi haka? Hmm? ta gama shayar da wannan kare allah maɗaukin sarki sai da ya gode mata sannan ya gafarta mata mecece? ce karo ce yanzu wannan don a nuna maka dillefin mutum diyan da mutum ya juya ma Allah baya inda na annabi muhammadu ne wannan wannan ka tabbatar kakka shiga tsakanin shi da mahallicin shi kun ji da idan wannan mutumin mabiyin ɗaya daga cikin annabawa ne da suka gabata shi ma ɗaya daga cikin tawagan wannan annabi ne ko karka sake ka shiga tsakanin shi dawa da Allah madaukin sarki in ka shiga za ka sha mamaki wata rana a zamanin annabi wasu mutane biyu ɗaya kullum a majalisun annabi yake yi ne ɗaya kuma kawai shi ke zuwa kasuwa yake nemo masu ɗan abin da za su ci Da shi wannan kullum sai ya rika korafi kullum ya rika korafi ranar da ya gaji da korafi sai ya gaya ma annabi cewa na shi kullum sai zai zauna nan ni kuma kawai kullum nike ta wahalar nemo abinci annabi ya ce kai baka san Allah maɗaukin sarki alherin da yake baka na cin riba har ka samu abin da za ku ci sanadiyan zuwan shi nan bane ashe wancan da yake samu albarkacin wa yake ci albarkacin na zaunan ne an fahimci wannan da kyau ku? ko lokacin da wani ustazu hadisin na cikin muslim ka ganin wani mutum yana saban Allah kullum laifin yau daban na gobe daban kullum ya same shi sai mai wa'azi ce ka ji tsoron Allah bukan nan da kake na gaya maka ka bari Allah baya su ka bari Allah ba su rannan wa'azin da ya fi mai akan wani laifi sai ya ƙara samun shi yana yin wannan laifin again sai ce Allah ba zai gafarta maka ba kansu da dama wai irin waɗannan mutanen da suke irin wannan gangancin ɗauka suke su ne alloli laifin masu ake ma shi kuma Allah maɗaukin sarki cewa yake da ma duniya za ta rikide ta zama babu mai laifi zai kawar da waɗannan ya kawo masu yi waɗanda in sun yi laifin su tuba Allah ya gafarta musu ai ba zai taɓa yiwa duniyan nan ba mai laifi ba ko mai kuskure ko mai kaza wayan kai wa'azi irin wannan idan akwai jawa sai su ɗauka wakai mai laifi ne sai ke faɗin haka kuma su ɗin nan fada za a zo da tocile muna nan da tocile da za mu haska su an kusa wallahi sai na cire ma ɗaya daga cikinsu laifi 300 shi kaɗai kowane laifi ɗaya fasakanci ne haddar dama a ciki kuma Allah maɗaukin sarki mu bai naɗa mu mu zama wakilan Allah akan mutane ba an gano wannan to shine sai Allah ya gaya ma annabin wannan zamanin ya ce wane ne yake rantsuwa akan mu cewa wai ba za mu gafarta mu wani ba to an gafarta mushi yi abin da za ka yi kai kuma an bata aikinka sai mu gatsiya shine ba ya ce mu ga ta fadi ko wai kuma ya kada kudin cizo kun fahimci wannan da kyau ko shi yasa kalli Abbas jin da darajar abbas ɗin ta bayyana a yakin badar sabai suka ci kuikuyo shi suka suka durkusar da shi gaban annabi ya musulunta amma yau gashi umar ya gabatar da shi liyas taskiya linnasi don ya roƙon mu mutane ruwa shi za ka kore nan mutum inda mutum yake yana da muhimmanci saboda allah ya girmama shi walakar ramna bani adama allah ya taimake mu fakamul abbas kaga sai abbas ya yake fa khataba ya hudu ba wa aujaza ya takaita hudu ba wa salla kuma ya salla ka san nina mamakin mutane wai yanzu misali idan ka ce wani shiga ka bada sallah ko shiga kai kaza wai shi tsoron da yake ji wai kar a san wani ko kar wani ya suna ko kar wani ya ɗaukaka ko kar wani ya kaza yanzu da abbas ya sallan nan in ba an baka labari ba kai ma ka tuna yayi har abada abbas zai cimma umarni Allah shi kyauta sun ma jatha ala rukubataihi sai abbas ya nail down shi na abinda za ku iya fahimta ko ya sa gwiwoyin shi a ƙasa wa ƙwale ce allahumma innaka iyaka na abudu allah mu kai muke bauta ma wa iyaka nasta'in kuma allah kai kaɗai muke neman taimako a wajenka ku ji iyaka na abudu wa iyaka nasta'in an gama allahun gafir lana Allah ka gafarta mana warhamna Allah ka ji kanmu warda anna Allah ka yadda da mu sun man sarrafa sannan ya tafi dama me yasa aka rike ruwan ba laifi ba ne? iyaka abin da ya addu'a kenan Allah mu fa bayan ka ne kawai kai muke bauta ma kaɗai ba ma shirka sannan ba mu neman taimakon kowa shi sa muka tattaro muka tare a gaban ka. Allah zinabe sun yawa har gashi kana hora mu to ka yafe mana Allah ka ji kanmu ruwanka muke bukata ba mu bukatan na kowa in ma na da shi to ba zai wadatar da mu ba sai naka Allah ba mu neman mu yardar da kowa ko ne ya yarda da mu sai kai Allah ka yarda da mu an gama ma Allah fadinci shi yasa in zaka roki Allah ka bude addu'anka da wannan ka gani wallahi ga aiki da cikawa Allah ya taimake mu sun man sarafa sai tashi falam fama balagul manazila ai ba su isa gidan raji'i na suna komawa ba hatta khadu bil qudran ba malin cikin mamakon ruwa suka isa gida an gano wannan da kyau cikin mamakon ruwa ba wanda ya je gida face sai da ya ji kishar kaf ana cida ana walƙiya ruwa kaman da bakin ƙwarya karanta tuwon ne haya a matsalolin da suka faru hijira na da shekara sha 18 bayanin na can an anas bin malikin radiyallahu anhu anna umar bin al Khattabi yanzu misali wannan hadisin yana babin roƙon ruwa a cikin bulugul maram haka amma tsakani da Allah ga karanta babin za ka gane asalin yadda matsalan take hisa ba ta yadda mutum zai ce wai zai iya fahimtar waɗannan littattafai e kawai daga yaji an karantar da shi a zaure ko yi nazari ko wani abu mai kama da haka sai malaman da suka iya suka sanar da shi Kun wanda bai iya bai koya makaran da ka ji wanda ya iya to sai an samu matsala an fahimci wannan da kyau ku Allah shi kiyaye ana sai ce anna umar ibn al-khattabi <clears throat> kana idza qahad a shekarun da umar ya khalifanci duk in an yi fari istasqa bil abbas to yana gabatar da abbas ne masallar roƙon ruwa ibn abdul muttalib faƙali ce allahumma inna kunna na tawassalu ilaika bi nabiyina umar sai ce ya allah mun kasance annabinka muke roƙa ya roƙan mana kai shine tawassuli anan allah mun kasance annabinka muke roƙa a tawassul huna addu'a inna kunna na nada'u nabiyik ko na na'amuru nabiyik ko muna umarta ko muna roƙo ko muna magiya <coughs> da annabinka kun gano wannan da kyau ko ya roƙon mana kai ka saukar mana da ruwa sai kuma ka saukar mana to yanzu wa inna na tawassalu ilaika bi Amina nabiyina Allah ga babban annabinmu muna tawassuli muna roƙon shi ya roƙon mana kai fasqina Allah madaukin sarki ka shayar da mu ruwa ba bai yana roƙon Abbas ne Allah dan darajan Abbas ka yi ba wanda ake ma Allah haka kana ma Allah ka je kare na shi an gano wannan da kyau ko ai kawai ka mana dan darajan ka kai Allah qala ibn anas ya ce fayus ƙauna haba abin mamaki kawai sai allah shayar da su ruwa kakkaci wai mutum bai da daraja ni na ƙara nan na ga muku wannan ma bari in ka ce mutum bai da daraja ko to bari ya mutu ko bari ya tafiya ko ya zama ka ce ba ka san shi ya zama bai nan za ka gani ko ba komai sai ka ɗan ji wani abu a ranka sai dai ka yi ta dannewa ka ta cijewa kuma ka ji yaya abin ba daɗi Allah ya sa mu dace wannan hadisi bukhari fitar da shi a kitabul ka babu su'alil a al-imam al-istisqa babin da ke bayani a kan liman zai iya ko shugaba zai iya roƙon wani mutum da ake tsaran nagartan shi a ce roƙon mana Allah kun gano wannan da kyau ko kuma ya ji a lamba disu na dubu ɗaya da goma shi sa ba wai burgewa ne ka ce ainihin komi ne zan ya komi ke za ka yi sa wani ya je yi ba maki ta dalilin abin da zai ya kyautata alakan shi da Allah yana yi sai ga Allah ya karba ba mun karanta da kuna an je yaƙi aka dinga kashe sahabbai aka roƙi bara'u ba eh me yasa kwamandan yaƙin shi bai roƙa ba amma ko wani talaka daga cikin talakawan shi yana da mahimmanci sai roƙon mashi an gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya ce mu to bayan nan cikin ahammul ahadas ma'arakatu na hawant yakin hawant an yi wannan yaki a shekara na 21 ne akwai abubuwa da suka faru bayan nan da yawa amma saboda littafin takaitawa yake shi sa mu ma ɗan abin da muke kawo sai muna kawo shi ma a takaicen ko hmm. <clears throat> amma akwai abubuwa a hadas da suka faru da yawa wanda za mu zo za mu ji wasu a bayan kashe na Hussaini. za ɗiɗɗibo wasu abubuwa zamanin annabi da zamanin umar da zamanin mu dawo da su don a tattauna su don ba su da alaka a ko'ina sai a can ku gano wannan da kyau kuma akwai wasu abubuwa wanda 'yan bida'a a garin nan suna nan suna ƙoƙarin ko da tsiya ko da arziki sai sun haifan makaratun heke ba matsala kun gano wannan don akwai wata gaba a tarihin sayyidina usman da ba sa ƙaunan a ce ni iri na na karanta wannan wajen in ko na karanta wannan wajen su asirinsu ya tonu don akalla ina fuskantar barazana na waya da text akan irin yadda nake faɗaɗa bayanai a karatun nan fiye da dino kuke tsammani ni kuma na ce inda akuyan gaba ta sha ta baya ma ta sha no going back kuma yan bid'a na gida da na waje cewa ya za a ce wannan littafi ne hikiba ana mai irin wannan karatun nake ce ma wani da ya kira na ƙarshe ke zagi na ce kwantar da hankalinka wai duka karatukan da ni nake yi kana tsammanin ba haka dama nake yin su ba ni da maka ke karatu tintini wannan dai ne ake dukan makogwaranka sau da ana faɗa abin da baka so kuma haka za ka haƙura har duka ya kai gaba fashe makogwaran don sai mun fasa shi da iznillah to ai wannan littafi hikiba ne ta takaitacce ne ka karanta nan da na a wuce man an ki a wuce ku gane me damuwanka ina ruwanka kai ne kake zama a masallacin ka sha zafi ko ko kudinka ne ke siyan shi photocopy ko ko kai ne dai da ma baban shi ma da maman shi duka a hada kuke zuwa nan wajen kuke ji na ruwanka ƙarshe dai ci, wallahi tallahi sai mun yi kafan ungulu na ce kuma ya kafan jimina kun gano wani da ni wallahi na ɗauka ma yau za su yi kokowar ce kar a zo a yi ku <laughs> gane wannan da kyau don gaskiya tun jiya nike shan zaki iri-iri na shan sha a baya amma zan zo zan tattara muku in zo wajen sai maka karanta waɗannan tekstin suna da muhimmanci domin ai muna karanta mafi yawancin kuna karantarwa unguwanninku wasu ana sa da za su fara irin wannan mai ku same su don idan abin ya faru da kai ka iya mi ka iya jurewa ka iya daurewa an gano wannan da kyau ku Allah ya ce makin ba wani abu zai wuce ko Allah ya ma wuce Allah ya sun ma makara don duk wanda zai biyo ba ya karanta hikiba in bai mai hikiba irin wannan karatun ba to ya sha mamaki ya gama don banzatan wanda yake zuwa nan wajen zai je zauna bata mai lokaci Allah ya sa mu dace to yakin na hawant wai kusan wannan yakin ko ana ma faɗin cewa ba taɓa yaƙi irin shi ba duk da yadda yake bayanin kadisiya kadisiya wasu na gani ya mafi kadisiya amma kar mu zuƙe roman barkuci almuslimu na salasu na alfan musulmi sojojin da suka yi yaƙin na hawant su dubu talatin ne ya na umar na bunu muƙarri ne jagoran yaƙin shine na umar ɗan muƙarri wa kanal furs yanzu misali da Allah banda da muka fara karatun wannan littafin akwai wanda ya san Umar dan Muqarri dan Allah ko wanda ya san shi wai me ke sa mutanen mu suke sha'awan wai su sai sun shahara wai sai an san su ni fa ina yakan shahara ina yakan sai an san ni me yasa saboda idan da shahara wani abin gari ne ko ina ganin bai kamata shata ya shahara ba so da shata ya ba malami ba ne amma wallahi da shata yana da rai ya zo ya sa wasa a nan to ta in ba sa aka yi ba ni ma da nike karatun fa ba zan zauna ba ko da in tafi gida don in ma abin da ake don na ce ba kyau ko ko kuma dai mutum da ya ce to cin da dai abin ya zama haka ku bar su su gama sai ga mutum ya gefe yana mazuri amma saurare yake yi ko ku ta akwai irin wannan shigantakan ai yanzu cikin satin na an yi wani match a cikin polytechnic din an yi haka na dawo a mota fens nican na baya faɗi sai na hango mutane sun taru har wanda muke tafiya da shi a mota ce ikon Allah dama ana kwalla tare haka to bar dai tambaye ku kila wasu sun ga dai da aka yi wasu sun gani ko da Allah da taron wancan match din da taron da muka yi a masallacin nan duk garin na ake jin haushi muna taruwa da Allah wanne ya fi yawa na match ko da Allah su masu jin haushin muna taruwa muna yin karatun musulunci anan da Allah suna jin haushin taron filin kwallo suna jin haushin taron filin dambe suna jin haushin taruka da ake na saban Allah na kalan kwa da sauransu sai ku tambaye su kai wai me yasa kuke jin haushin ana yin musulunci anan bai kamata tambaye su ba to yanzu gashin shi Nu'man din za ku ji mutuwan shahada yi amma ba san shi ba amma dan baka san shi ba kai banza da Allah ya san shi shi yasa mu fata muke waye san mu mun ga mu komi Allah ka san da mu wa kana furusu katta hassan lokacin su arnan farisawa sun shige cikin ganuwan garin sun mai da kofa sun kulle walam yakhruju liqitalil muslimina aka yi aka yi su fito a yaƙi da su da musulmi suka ƙi haba <laughs> ko kai da kake da labari za ka yi da ƙara ne eh misali kai ne aka zo wani dalili ya sa ku kai cacan baki da wani kai zagin duniyan nan kana tsammanin zai zagi sai ya bayani ka ji kunya sai gobe aka ce ka zo ku yi zage geniya da shi za ka ƙara yi ai ka yi hankali ko sai ka ce indi ka ƙara tattauna da suwana ne har abada kuma gaskiya ne mun gane kayan hankali sakamakon kunyan da ka sha a baya to shi ne waɗannan sun sha wahala a kadisiya an yi yarmuk an yi kaza duk suna da labari wani ma gani kuna tsammanin in aka zo aka ce abu ga za su yadda to ba za su yadda ba za su gudu to ba za a yi je ta tsiya ba sai a tsokano su haka ake yi in mutum yana banna kai haka ya dake kai haka ya dake to ka san diyan da sai ka tsokano shi domin kila akwai kayan mutane da ya cuccusa a cikin aljuhun shi kuma ana son sai an kwace kayayyakin nan to kaga da ya koma ya haka ya shigo an yi magana ya tankawa an yi cakulkuli ya dake an yi kaza ya dake wallahi sai an sayin da aka kama shi da kokowa dan a ciro kayan mutane to yanzu su sojojin musulmi fa sun je wajen nan sun tsaya sun yi sun yi su fito sun ki sun shige cikin ganuwa sun kulle to ku kuma wajen zaman ku kenan kuma da gonakinsu a cikin garin kuma kun ce za ku zauna shekara ɗari oho ku ne za ku mutu a wajen ba su bukatan komi sun kulla ko'ina to da aka yi wannan kasan harka idan akwai masu kwakwalwa akwai cin nasara amma in harka ya zama gaba ɗaya kowa da ke wajen shi ma dai abin da yake nema ya ɗan tsotsa ƙashin gwagwuya ne to komi za ga da wauta a cikin harka babu kan gado da tsari da saiti a cikinta kun fahimci wannan to shi wannan yaƙi da aka je eh, akwai su tsolaiha shi ne cewa wata kallama tsolaihatul asadi a na ganin kowa san tsolaiha a nan yu'addu alfu farisin shi kaɗai ana lissafa shi daidai yake da jarumi dubu ɗaya wannan jarumtan ya sa ya taɓa da awon annabtan ƙarya yi ba mun karanta shi ba da ya musulunta ai masu abin da ya siya ko to bar ku ji shawaran da ya bada cikakken jarumi ne me yasa kake ganin duk da murda zaɓe da su obasanjo suke ma buhari su nawa amma yanzu buhari yana makale da da obasanjo saboda obasanjo tsohon zabo ne in ka rasa shi ku ai shi buhari ya ga abin da jonathan ya yi ya gaya mashi ba za ka yi mulki ba mulki ba hannun obasanjo yake ba hannun wa yake hannun allah yake amma kuma allah maɗaukin sarki yana aiki da wasu mazaji an gano wannan da kyau ku ina gaya maka obasanjo ya san buhari cikin da waje buhari ya san obasanjo ciki da waje amma irin yadda ya ja obasanjo me yasa bai ja wane da wane da wane da suke kalla alkibla ɗaya ba akwai magana kuma zan zo zan yi magana gaba kaɗan Fakale sai shi tsulaiha ya ce inni ara an taba asa ya ce man jagoran yakin ina ganin a turo ta ƙaramin runduna ce fatuhaddaku fatuhaddiku bihim su je su tsokano mana su ku gani a ji a zolayo su wayanawu shuhun bilkitali su je si kamar za su yaƙe su si masu ɗar illa haka sai su tsiro wa yuhmi shuhun wannan zai ɓata masu rai ku gano wannan wannan zai gashi a ƙasa ya ce ko yaghdubukum zai tunzura su fa'iza barazu idan waɗancan da aka zolayo suka fito falyafirru ilaina haraban to su waɗannan kasu yadda a faɗan sai su sheko zuwa wajen ma'agujen tsiya za su biyo su fa'iza su in aka biyo su a guje wa ra'ahun aka biyo su a baya wanta hau elena in suka iso wajen musu waɗannan ɗin a zamna aidan alal firaru kulluna kuma duka mu matsere kar wanda ya tsaya mu dinga cin kafa mai na ci ba matsere mu duka in kai zai kace ya za mu tsere wallahi talla amma kai wawa ne ana ga maka masu ilimi ne suke magana jarumai alharbu hudu'a yaƙi ɗan zamba ne harkan sai da wanda suka iya in ba wanda ya iya kawai zai a ɗauka ƙarti ne za a ɗauka kawai ce ya ci uban shi an ci ubanka an ci ubanka sai mutum ya tashi mai bai san mai yake yi kun bayyance wannan da kyau ko allah ya kiyaye ya ce mu ma duk sai mu tarik sai a ga kamar mun tsere ko kamar mun ji tsoro ne ko mun bar abu ne hawa malam fa innahum hina izin la ya shukku na fil a lokacin ba za a samu shakka ba ai mun karye yakin mu ya watse ko mun dawo ma ba za mu iya komai ba ai ma nasara za su yi akan mu masu karere ya mu fa yakhrujuna min husunihim to in sun ga haka duk waɗannan za su fito daga ganuwan garin Allah da kyau idan yan boko haram suna neman su kashe mutane sai a ja ta da bom daya duk sai mutane sun tare suna kallo sai a yi me sai ta da ɗayan kila ɗayan bai kashe kowa ba na biyu ne zai kashe mutane ke sa idan ka je hayaniya mutane sun taru a wajen kokar ka je da wuri ka tsaya daga nesa ba lalle sai ka gani da wuri ba ka bari ma in kai mai wayo ne ka tsaya can karshe in wani je gano sai ka tambaye shi kai mai yake a wajen <laughs> haka yake ba a saurin kwakwalan labari wallahi za a ba da labari a kanka kalor din da yake hayaniya a unguwan nan ba ka taba gani na a wajen ba ko da kallo ba ganin ba wanda zai ce to ai ai na fi ka labari saboda waɗanda za zo su bar labari akwai wanda za su gaman na gaskiya akwai wanda za su gaman na ƙarya ka kai ko kila wanda ka gani ne kaɗai ka ji waɗancan ba kisa ku daina yawan zuwa waje irin wannan ana hayaniya kawai ce ka tafi ka hankali wannan wata dabaran yaƙi ne aka baka kun gano wannan da kyau ko za su fito an bakarata abihim gaba ɗayansu misali wannan salon magana ne idan raƙumin ubanka ya gudu ba za ka je nemo shi ba to za su fito gaba ɗaya neman su game ke faruwa a bayan gari ai ga cin wanda suka kawo yaƙin ma an kore su ka kowa zai fito a yi tsiya fa'iza ta kamala horojuhun to laihaci in suka fito baki ɗaya raja'ana ilihim sai mu dawo mun gano wannan da kyau ku sai ce fajaladnahu mu fara rigima da su hatta ya qadi Allahu bainana har zuwa sanda Allah madaukin zarki zai hukunta ko mu ko su shi yasa idan akwai masu hikima da nazari da tunani a cikin gugu kar ku yadda ku yi rasa su za ku sha mamaki in ku rasa su kaga tsulaiha irin yadda yake abubakar sai da ya gaya ma duk kwamandojin shi cewa kar a ba shi mukami amma kuma a jawo shi kar a bari ya gudu din yayin kura zai je ko unguwa zai je a ce a'a ba pass shi fa tsulaiha tun da ya shiga aikin soja ba a ba shi pass ba har sai da ya mutu bai taba zuwa ganin gida ba saboda barin wannan ya bar ku matsala ne kuma ba shi mukami a cikin ku matsala ne saboda wani irin intelligent ne da in kuka bashi mukami ko da sai abincin ku kaf din sai sa ku a benci to kar a bashi amma kuma in ya ce zai bar ku kuma bai isa ba yanan za a rike shi ba fada ba zagi ba kaza amma dai za a rike shi an fahimci wanda da kyau ko aha an fahimci wanda da kyau Allah ya ce mu to shine sai yake cewa fastajadan nasu hadar ra'aya wai mutane gabaɗe suka ce wannan ra'ayi na ɗulaiha yayi wa ammaran nu'man alal mujarrada alƙaƙa'a buna amrin waɗanda za su ja wannan jagaban a je tsokanan faɗan sai aka naɗa ƙaƙau ɗan amr ya ji in ku sai ku ji shi ɗulaihan shi da ya ba da shawara shi ya je mana ai in ya ji an samu matsala ƙarƙashinta sanda zai dawo a guje wasu ana sun canza shawara cewa kar a yi mai kar a gudun rashin gudun kuma waɗanda suka waɗancan sun ja sun tsaya ko koma za su ko an ƙara zuwa an tsokano su ba za su fito ba amma in yana nan shi ne ba da shawaran ko ana zuwa da ce a tafi don kowa san jarumtan shi dole a tafi shi za sai aka naɗa wani jarumi sai ya tafi wa amarahum an habo ilal baladi cewa a je garin ruhu a kewaye garin kun gano wannan da ke wahadahu. iyakan sau da ai garuruwa ne yan kaɗan kaɗan kaɗan yanzu misali in aka zo zariya za a fada da mutanen zariya sun shige cikin gari sun buya rundunan ku na can garin gwanda ɗin can bayan garin can zaɓi in suka shigo suka ɗan zo ɗan ƙauye da kenan wajen suka kewaye suka yi ɓanna labari ba zai zo nan ba idan aka ce mutanen da suke dan wannan wajen kama a ce dogara sun bi su da gudu sun tsere mutanen ba za su je ba abin da aka yi musu kenan ai ba uwar inda menene ganuwan take suka zo ba wani ƙauye ne a bayan garin su ma suna da ganuwa aka tsokane su to su ne suka wartaki rundunan sai waɗancan suka fito an gane wannan da ke ku misali a ce ɓarayi ne su zo ana fada da su sai a ce 'yan sanda sun kore su soja ba za su zo da karfin gwiwa ba ce polis ne fi suka kore su ba ma mobile ba <laughs> kun gane misalin to shugaban 'yan sanda ina mai gafara wa ya harubu na bayna aidihim kun gane wannan su yaƙi a gabansu idan bara zu ilayhim in suka fito za su yaƙe su sai fafa alaƙaƙa'u sai kakaye abin da aka ce mashi ma'ana sanda suka je suka nemi a zo a buga ana fitowa za a buga da suka sojoji sun fara fitowa ɗaya eh, suka sheka a sa saka ce a yi matsorata nema ai a biyu su kun gano wannan da kyau ko falamma barazu min husunihim yayin da aka tsokano su suka fito daga cikin ganuwansu na kasal qaqa'u biman ma'ahu sai qaqa'u ya tsere da waɗanda suke tare da su farta na maha al'ajim sai waɗannan a'ajim ɗin bai bayi sau da ai mutanen farisa ne sai su ga ai ganima ne ta samu fafa'alu ma zanna tulaiha sai suka aikata abin da tulaiha ya tsammanin za su yi shi ne zai za su bi su wa suka ce hiyar hiya gasashen gasashen gasashen fa kharaju bi ajma'ihim gaba ɗayan garin suka fito walam yabka bil baladi min al muqatila duk wani jarumi da ke iya fada bai zauna a garin ba sai da ya fito illa man yahfaz lahum al abwab kadai in banda wanda ke gadon kofa ba wanda aka bari kowa ya fito hattan tahaw ila al jaysh har sai da suka zo fagen fama inda dakarun musulmi suke wannan umar bin muqarranin ala tabi'atihi yana nan akan dokin shi <clears throat> wa zalika fi sadar naharil juma'a lokacin da safe ne ranar juma'a zaman nasu alama sadatihim Ba mutane wani ana gama maka an gudu an dawo ne kun gane wannan arnan sun yi sahu nu'man yana gaban tsohon musulmi a ranar juma'a rana ta take zane <clears throat> suka ce afka masu. ɗaya eh, afka masu kawai ɗaya eh, mun yi nasara fana hahumun nu'man nu'man ya ce masu kul wa amarahum Allah ya katilu hatta ta dole shamsu cikar ku yaƙi hasi rana ta yi zawali wata hubbul arwahu rana ta yi sanyi wa yanzilan nasru lokacin nasara ya fara sauka kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fa'alu mu bari mu irin yanda annabi yasa duk lokacin da naga mutane suna jayayya da tsarin in naga sun sauka daga karantarwan annabi ko na Allah ko sun ɗauki na Allah da na annabi amma a bisa fahimtansu ba na magabata ba ko sai mai ke kafa kawai sun faɗi sai dai ka yi haƙuri kawai lokacin zubewansu ya yi kakka ce yau ko gobe ko jibi ya ce a bari su yadda annabi wa alahan nasu alan nu'uman mutane suka matsa ma nu'uman fil hamala a ce abka musu falam ya fa'al wa kana rajulan sabitin mutum ne in ya cije akan ra'ayin shi to bai bari mun gano wani da kyau ku irin wannan mutane za zo maka da abu kawai aka ce muku shugabanku bai da irin wannan shugabanku talasuru ne ko to an samu matsala kawai ina fatan mun gano wannan da kyau za ga shugaba ka gan shi da siffa na shugabanci a ido da kowa da komi amma zuciya na yara ne ko na mata ne wannan hukakin cikin ka rabu da shi big for nothing ne katon banza kenan ko allah shi kyauta eh falamma hana zawal yayin da zawali ta yi salla bil musulmi nu'man yau mutane sallan juma'a sun marake ba barzunan lahu ahawa sai ya hau kan dokin shi ɗan gajeren doki ne wanda saboda <clears throat> ja har ya so maye baki brown ne kariban min al'ardi saboda gajartin shi dokin ɗan ƙarami ne amma irin ƙatan kamar zai taba ƙasa ya haushi an gane ala ya kifo ala kullin rayatin sai zo ya tsaya kan tutanku wa ya hussuhum ala sabari ya bayani ya kwadaitar da mutane akan haƙuri wa ya amurhum bi sabat kuma ya umarci mutane a jajirce ya tsaya ba gudu ba ja da baya wa ya kaddimi ilal musulmi na annahu yukabbirul ula ya gaya musulmi in aka haɗu zai kabbara na farko fayyata ahabun nasu lilhamala sai mutane su fara shiri da za ya ɗauki baki ɗaya ne wa ya kabbiru saniya <clears throat> zai kabbara na biyu fala yabkale ahadu uhuba to a lokacin kowa ya tabbatar ya gama shirin afkawa summa a salisa sannan kabbara na uku wa ma'ahal hamlatu sadiqa to a kabbara na uku ne farmaki na gaskiya zai kasance sai a ɗauki a faɗa masu gaba a tattaka su sun maraja ila mawkafihi sau da shi komanda ne yana gama zai koma inda yake haka aka yi ya koma yana ba da dabarbarin yaƙi yana gefe amma za ku zo ku ji ya koma mahala ya ce wata ahabatul Fursi. tabi'atan azima su sojojin farisawa sun kintsa kintsi mai girma wastafo sufufan ha'ila suka yi sahu manya-manya fi adadin wa odadin adadinsu da yawa kayan faɗansu masu yawa lam yura mithluha ba taba ganin irin wannan shirin nasu ba wa gala tagalghala kasirun minhum ba'dhum fi ba'd hakika a wannan fitowar da aka yi sai suka sa igiya da sarƙoƙi suka ɗaɗɗora jikinsu ba gudu ba ja da baya kunjin da suka yi sau da suna labarin musulmin nan suna da matsala to ne suka ɗaura junansu yadda ko an yi kora ba ma za ka iya gudu ba in wannan ya ja da baya wannan zai ja shi sai da kashe kuku A ga yan kundin bala kenan yasa arna su suka fara kunan bakin wake a duniya wa alqaw hasak wa alƙau hasaka sai suka zuba wasu irin ƙarafuna ne kamar ka ce irin abin da masu tara mota suke sawa ba gana sa kusoshi haka ba sai a sa mota ta zo ta taka ta da ya fashe tsaya to ana zuba irin wannan hasak a kan hanya yadda in doki ya taka sai rike mai kofato in ya taka sai kafan dokin ya ciwo ba zai kara taka ba dole ya tsaya suka zuba wannan a bayansu da yawa inda ko da kuwa ka nemi gudu to bayan da za ka koma sau da kowannan tarakuna a bayanka <laughs> hasakul hadid na karafuna wara a zuhurihim a bayansu hatta layin humul harabu har yadda ba yadda wani zai iya tserewa walal firar ko ya saɗaɗa ya gudu babu kana bi doki ma ba zai iya takawa balantana kafanka wala ta yuzu ko wala ta hayyuzun kuma kaga ga cewa wai 'Yan rundunan ku an kashe kowa sai ku uku ka rage ka ce bar ka yi ta hayyuzi ila fi'atin ba wannan sai dai ka ƙarasa ko an kashe ka an kashe bulus dole ka ji sun ma inna nukuman bin muƙarrenin radiyallahu anu kabbarar ula ya kabbara na farko wa hazzar raya ya girgiza tutan da ke hannun shi a ta'ahaban nasu lalhamala sojojin musulmi suka kintsa na kai hari sun makabbara saniya sannan ya kabbara na biyu wa hazzar raya aka girgiza tuta fata ahabu aidan suka ƙara kekin tsawa mai takobi ya zari mai mashi jinjina mai kwari da baka ya taɓi kowa ya shirya <clears throat> mai rage ai kawai sai abka kabbara ta nawa sun makabbara thalitha sanda ya kabbara na uku wahamala wahamalan nasu alal mushrikina madadin ya koma inda komanda yake sai wuce gaba kawai ya zabar dokin shi ya afka cikin arna musulmi suka biyo bayan shi gudu yake yi waje alalin rayatun nu'uman tutan da ke hannun shi tankaddu alal furs sai su waɗancan sojojin farasa suka rika ganinta kan fidadil uqam yadda ka san ana cillaro wani irin tsuntsu ne mikiya wanda zai zuwa kasan in miya sunan shaho zai dauki dan kaza ba kana ganin yana zuwa wani shilloruwa ruwa ba haka suke ganin shi yana gudu tutan nan tana haka kamar yana cillo masu wani irin shaho ne da zai zai kwashe kawunan sai sama da su ana a matakin farko mai kuke tsammanin zai faru tsoro ne alal farisa yadda ka san tsuntsu zai shullu ya kama dabban da yake son ya farauta haka suka gani oman da tutan shi a gaba hatta ta Safa ai da musulmi suke karambatta ta kubbansu da ta kubban arna faktatalu iktitalan shadidan aka yaƙi yaƙi mai tsanani lam mi'u had mithluha fi mawqifin min al kai jama'a ba taba gani yaƙi irin wannan ba almutaqaddima duk cikin yaƙin da suka gabata babu kamanta la sami sami'a sami'una bi waqa'atin mithliha duk wanda ya taba jin labarin wani yaƙi bai taba jin labarin irin wannan yaƙin ba a takeici dai mala yace wa kataballahu an-nasara lil na? Allah da ya ba musulmi nasara aka yi raga-raga da kafirai aka yi nasara a kansu kun gano wannan to ga bayanan yakin wanda malam bai kawo mana ba anan mun kawo an fahimci wannan da kyau ko akwai magana mai matukan muhimmanci wanda ya kamata a ce akalla an zauna an karanta an ji su ko Allah madaukin sarki ya taimake mu na nahawant wanda zai ce a'a to kuma har yanzu ne ba a gama bane to ma me aka yi an ce maka an yi yakin da ba taɓa yin irin shi ba kai kuma kawai kabbar bari kawai kaji an yi guda uku an je an fada ko to ya kamata ka wasu abubuwa kuma aiko kila fiha kanar na nahawant aka ce a cikin wannan shekara na 21 ne aka yakin nahawant wakila kanar sanata ashar wasu ka ce a shekara na 18 ne wakila sanata tisa ashar wasu ka ce a shekara na sha tara ne wakila ihida sanata ihida wa ishirina wasu ka ce a shekara ta ishirin da ɗaya ne wannan shine daidai wa amiru ha an nu'uman ibn muqarrin al-muzani komandan yakin shine nu'uman dan muqarrin al-muzani wa kanat malhamatun azuma wannan yaki ne babba baqiya musadifa thalatha ayyamin malin ya ce bakiya musaf salasa a yamin an ci gaba da gwabza yaƙi hatsun kwana uku sun mana zalam nasara daga nan ne sai nasara allah ya saukar da shi kwana uku aka yi ana bugawa ba ƙaƙƙautawa wasu shahada musulmi na a wannan ranar ne ran da za a yi nasara shugaban musulmi ya shahada an nu'uman bin muqarrin al-muzani wa kana min sadata sahaba yana daga cikin jagororin sahabbai fana'ahu umar linnas umar ya sanar da mutuwan shiga mutane ala mimbar akan mumbari wa baka umar ya kuka walamma kutila akhadha raya huzaifa ibn al-yaman sanda ya rasu huzaifa ɗan yaman ya ɗauki tuta fa fataha Allahu ala yadihi shi ya karasa yakin Allah madaukin sarki ya bada nasara a hannun shi Hosefa ibn yamal sahibu sirri yanzu kun fi sanin Huzaifa akan shi ko makallon iri ikon Allah ko ba Hosefa aka nada komanda maga wanda aka nada duk sai su Hosefa sai ba za su bi ba sai su bi haka yake yi amma su waɗannan da yake nada su din sun san darajar waɗancan sahabban ai an gane wannan da kyau ku don an baka mukami uwarka da ubanka suna karkashin mukamin sai ka ce uwarka da ubanka sun zama yaranka har yanzu uwarka da ubanka me iyaye ne kai kuma sunanka me shuɗa kuma shugaba shikenan amma ka ce tunda na zama shugaba kai baba na zo nan don ubanka ubanka ba kun gane misali to misali sai Allah ya kai mu gobe ma subhanakallahumma bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum